ce Allah kai mun gafara Allah ka ji kaina Allah ka riskar da ni da jama'a maɗaukakiya جعل النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا سنيا عند موته ألوك تندلا أو كرنسا يدخل يديه في الماء يرى شدد دهنا ينسى أتكروا فيمسه بهما وجهه yana shafi fuskarsa لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن يبو ما يشابه فسكسا لا إله إلا الله أرد كما تأبو تارك سكاسي الله إن للموت لسكرات تلي متوى تنا دماغك سنة سيكرت وانا الدعاء لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ce la ilaha illallah wallahu akbar babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah shi ne mafi girma la ilaha illallah wahda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya la ilaha illallah lahu al-mulku wa lahu al-hamd babu abin bauta da gaskiya sai Allah mulki nasa ne shi kadai yabo nasa ne shi kadai la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai da taimakon Allah talqinul muhtabi abinda za a lakanawa ko za a gaya ma wanda aka ga alama fitar rai tare da shi maimakon gaskiya ana ta kuka sai ya dafa ɗaukar ma shahada kusa da shi don shi ma ya faɗa don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna wanda maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illa allah to zai shiga aljanna du'a man usiba bi musibati addu'ar da mutum zai dinga idan wata musiba ta faɗa masa a dukiyarsa ko a ransa ko a iyalansa maimakon ya tsaya yana kuka yana ya shiga uku ya lalace to sai ya dinga wannan addu'a Allah zai mayar masa da abin da ya fi alheri sai ya ce Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا إنا لله mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah za mu koma Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani lada a cikin wannan musiba da same ni wa akhlif li khayran minha ka kuma sanya mun abin da ya fi alheri daga gare ta addu'a inda ijmaul mayyit addu'an da za a yi wa wanda ya mutu a lokacin da za a rufe idansa domin idan mutum ya mutu idan sai kan zama a buɗe to lokacin da za a jawo fatar idan sa a rufe sai a dinga karanta wannan addu'a a sa sunansa a inda aka sa fulani a ce اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه عند زيزي فإن سسيتي اللهم اغفر الله كيدا فرع تسيسا سوناسا أقول اللهم اغفر دوالي سيبا سوناسا وقع درجته الله كأوكك درجة في المهديين أتكي في اليوم وخلفه Allah kamar yan masa da wanda zai gaje shi ki a ibihi a cikin zuriyarsa filgabiri na cikin waɗanda suke wanzazu wa gafir lana Allah kai mana gafara wa lahu shi ma Allah kai masa gafara ya rabbal alamin ya Allah mahaliccin talikai wa sa'a lahu fi qabrihi Allah ka yalwata masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi Allah ka sa masa haske a kabarinsa الدعاء للميت في الصلاة عليه الدعاء لذا أي ومنتي لوكة لذا أي مسسلة إذا ذا أو ممتي صلى أنا إن كبر غداه كبر فرقه ذا أكرمت فاتحة سورة كبر تبيو za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku za a yi addu'a ga wanda ya mutu kabbara ta hudu za a yi addu'a ga ragowar musulmi don an zo yi masa addu'an sai a ce اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم يا الله اغفر له الله كي بس غفرة وارحمه الله كي جكانسا وعافيه الله كي كيايشي واعف عنه Allah ka yafe masa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa wa wasi'hu dakhalahu Allah ka yalwata mashigarsa wa silhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa wa thalji ka wanke shi da kankara wal baradi ka wanke shi da raba wa nakkihi min al khataya Allah ka tsarkake shi daga zunubai kama naqaita thawban abyada min ad-danas kamar yadda ka tsarkake fararen tufa daga datti وأبدله دارا خيرا من داري الله كمسن يا مسجدا جدا دي في وأهلا خيرا من أهلي كمسن يا مسا إيالا لسك في إيالا سألغيري وزوجا خيرا من زوجي كمسن يا مسا ما تردت فما تسع الخير وأدخله الجنة الله كشدد شيء الجنة وأعزه من عذاب القبر الله كسلش لك عذاب القبر وعذاب النار Allah ka tsare shi daga azabar wuta sai ƙara masa da wannan addu'a da kuma dukkan musulmi ya ce اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده إن شاء الله اغفر لحينا ألا كي غفر غرايا يمو وميتنا لكم تتمو وشاهدنا دواء النسك على الشتاء وغائبنا دواء النسك فكبا سلام وصغيرنا الله لكرانا مكمس غافرا وكبيرنا دمنا الله كمس غافرا وذكرنا دمزا جم الله كمس رحمة وأنثانا دماتا لكتكم الله كمس رحمة اللهم من أحييته منا الله وانك رايا شلقتكم فأحيه على الإسلام الله كرايا شعك مسلم ومن توفيته منا الله وانك أوكرا سلقتكم فتوفه على الإيمان الله كتكرا سد إيمان اللهم لا تحرمنا أجرا الله كدك حرمت تعمل لا دنسا ولا تضلنا بعده الله كدك أتد مبايسا يقال مسد وأنم الدعاء أما وجد أكتي فلان بن فلان سيسا سونسا أقول يجي اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا الله إن فلان بن فلان a nan sai sa sunan sai ce Allah yana cikin alkawarin ka da shirin gurin ka wa habli jiwarika yana cikin alkawarin makotaka da kai faqihi min azabil qabr Allah ka tsare shi daga azabar kabari wa azabin nar Allah ka tsare shi azabar wuta wa anta ahlul wafa Allah kai ne mai cika alkawari wal haqqi kai ne mai gaskiya fa lahu Allah kai masa gafara warhamhu Allah ka ji kansa إنك أنت الغفور الرحيم يا الله كيني من كفر كيني من جنك قل كرمت عمص ومن قد اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فذر في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا الله abduka wannan kwabarwarka ne wa bani amatika ɗan baiwarka ne ta ji ila rahmatika ya bukata ne shi zuwa ga rahmarka wa an ta ganiyun an azabi Allah kai ka wadata ba sai ka masa azaba ba in kana muhsinan Allah idan mai kyautatawa ne fa zikki hasanatihi kai masa ƙari a cikin kyawawan aikinsa wa in kana musi'an Allah idan mai munanawa ne فتجاوز عنه فقال يا أبي مصر الدعاء للفرط في الصلاة عليه الدعاء نزاء بلي أن عكاية بابلي دكم يد زائي مصر صلى سيأتي اللهم أعذه من عذاب القبر الله تسألشي لك عذاب القبر صلى أتي اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان وانا سيدي أدعى دائك لكم أقل لك يا قريب اللهم اجعله فرقا أن كسيني أشي يزمو الهير مرقاي وزفرا يزمو تسكى لوالديه كريا ينسى وشفيئا مجاربا Allah ka sanya shi zama mai ceto wanda za a amsa masa Allahumma sakkir bihi mawasinahuma Allah ka nauyaya ma'aunin iyayensa da shi wa azim bihi ujurahuma Allah ka girmama ladan iyayensa da wannan ɗana su wa alhiquhu bi salihil mu'minin Allah ka riskar da shi da nagartattun mu'minai wa ta'alhu fi kafalati Ibrahim Allah ka sanya shi cikin kulawar annabi Ibrahim da rainansa. وكيه برحمتك عذاب الجحيم الله كفرش رحمتك لك عذاب الجحيم وأبدله دارا الله كمسن يا مسن جدا خيرا من داري وندي في كده ديباري وأهلا الله كسن يا مسن أهلي خيرا من أهله وأن سكبك يا ناس ديكم واسا ديباري اللهم اغفر لي أصلاتنا الله كيغفر لك وقل نصف الجايم وأفرادنا لو أنكم سكبوا أبادهم ومن سبقنا بالإيمان دوأن دسك دباتين دا إيمان اللهم اغفر لأسلافنا الله كي غافر دوأن دسك دباتين وأقراطنا كي غافر دوأن دسك كنانا دا كتتم كوكري دا كتتم ومن سبقنا بالإيمان لكم وأن دسك دباتين دا إيمان تقول لك أنت وأنت حسن كوكو بيكارا دا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا اللهم اجعله لنا فرطا Allah ka sanya shi lada mai gabaci a gare mu wa salafan kuma ka sanya shi ya zamo abin da ya riga na alheri a gare mu wa ajaran kuma Allah ka sanya shi ya zama lada a gare mu gabaki daya Allahumma ba'ithhu min azabil qabr ya Allah ka tseratar da shi daga azabar kabari wa in kana amma idan ya ce Allahumma ja'alhu Allah ka sanya shi farafan ya zama na da abin gabatarwa ga iyayensa wa zuhuran ya zamo taska a bar ajiyewa da walidai ga iyayensa wa shafi'an mujaban ya zama mai ceto wanda za a amsa masa Allahumma fakir bihi mawazinahu ma Allah ka nauyaya ma'aunansu ranar alkiyama da wannan ɗana su wa azin bihi ujurahuma Allah ka girmama ladansu da wannan ɗana su wa alhiquhu bi salihil mu'minin Allah ka riskar da shi da nagartattun mu'minai wa ja'alhu fi kafalati ibrahim Allah ka sa shi cikin rainon annabi ibrahim wa qihi bi rahmatika azabal jahim Allah ka tsare shi daga azabar wuta da jin kanka وأبدله دارا ألا كمسين نعم يا مسجدا خيرا من داره وندي في جدا ديبري وأهلا ألا كمسين نعم يا مسجدا خيرا من أهله وندي سكفك يا من